gaskiya an mana da shi na rasa kannena su biyu na rasa makocina na gabas da ni da ɗansa na rasa ɗan gidan makocina na arewa da gidana na rasa ɗan gidan makocina na yamma da gidana wannan abin da ce ina da wani rana juna gaskiya kamar shi aka yi wannan gari namu na majiya domin idan ka zo yanayin da garin yake ko ina garin ana cikin alhini dan ya ko kasuwa ba ɗan kasuwa da yake ɓangaren kasuwansa majiya gari da kasuwanci amma saboda wani ita da ala da kuma na rashi da aka yi na mutum ɗari ba ɗaya mun samu gawaki wani saboda kurmus na mutum 96 daga asibiti mun ka gawaki guda uku dukkan mutane Allah musu rasuwa Allah ji kansu Allah gafarta musu Thank you. To masu kallon wannan shafi na Premier Radio mita ɗari da biyu da ɗigo bakwai a zangon FM ma shafin Facebook. Kamar yadda kuke kallo wannan shi ne babban kabari guda ɗaya da aka binne mutane ɗari da arba'in da bakwai waɗanda iftila'in fashewar tanka mai ta ritsa da su a jiya da daddare kenan a garin majiya na karamar hukumar taura da ke jihar jigawa a cikin wannan kabari akwai mata akwai ƙananan yara waɗanda kamar yadda rahotanni suka ce sun fito ajiya bayan faduwar wannan tanka ta mai suna ƙoƙarin ɗiban mai da bokitai da kuma robobi Allah cikin ikonsa kuma sai gobara ta tashi wadda lamarin ya faru kamar yadda rahotanni suka ce kamar sha biyun daren jiya kenan waɗanda kuma yawancinsu duka Allah ya musu rasuwa su ne nan a kwance gari kuma yau da safe kuma aka haɗa su gabaki ɗaya saboda kasancewar ba a gane wasu daga cikinsu ma yadda gobara ta cinye su aka haɗa su aka yi musu kabari guda ɗaya aka yi jana'izar su aka binne su kamar yadda kuke kallo a halin yanzu al'ummar wannan gari suna zagaye wannan guri kamar yadda shugabanni a wannan gari suka ba da umarni kuma za a kange shi kenan daga sauran jama'a nan muna gonar alhaji habibu majiya kuma shi ya mallaka wannan guri domin a kwantar da waɗannan bayan allah a wannan guri kuma a kange wannan guri tun da dai gurin ba makabarsa ba ne bakin haya ne gab da inda wannan iftila'i ya faru kai tsaye muna ɗaya daga cikin muna tare da ɗaya daga cikin waɗanda suke gabatar da wannan aiki ko kuma ce ke shugabantar wannan aiki za mu ji sunan shi daga bakin shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana hamisu yunusa majiya hamisu me ya faru a wannan to za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau garin majiya ko ajiya ya tashi da abin da bai taɓa tashi da shi ba ya tashi da alshini na rashin matasa iyaye ƙannai da yara har mutum ɗari da arba'in da bakwai wannan abin da kuke kallo shine kabarinsu inda aka haɗa su aka binne su aka musu addu'a ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani kamar akwai wani naka a ciki cikin waɗanda Allah ya warsu. Eh, akwai abokai da yayu da ƴan uwa akwai kuma ɗan yaya na wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi mai suna Najib. Akwai mata ko ƙananan yara a cikin waɗanda suka ci. Eh akwai ƙananan yara amma mace ɗaya ce aka tabbatar da cewa saboda an samu ɗa a liƙe a bayanta a ƙone. shine aka tabbatar da cewa mace ce. bayan waɗanda suka rasu kamar mm. mutum ne suka jikata kuma gaskiya wanda suka ta farko an kai mutum arba'in da hudu hadeja an kai mutum goma sha bakwai eh, ringin wasu an kai su eh, jahun daga jahun aka yi transfer suka koma birnin kudu wasu kuma suna wannan garin gaba da hadeja malamadori yauwa an karkasa mutane da dama kuma wasu daga cikin wanda aka kai din wasu an da da su Allah ya musu rasuwa Allah ya musu cika yaushe kenan a yau din kenan a yau kamar mutum da suka rasu kuma a yau a yau an samu rasuwar mutane sun kai kamar mutum shida eh to yanzu wannan shine kabarin me kuke yi a halin yanzu yanzu muna zagaye shi ne saboda gurin ba makabarta bane ba saboda mutanen da suka kone ba halin da za a ɗauke su daga makabarta zuwa daga gurin zuwa makabarta akwai ɗan tazara shine aka hutar da al'umma cewar tunda an haɗa su guri ɗaya a musu rami ɗaya a binne su guri ɗaya Allah ya musu rahama Allah ya musu gafara shawarar da manya suka shawarta kuma haka aka yanki Bauna ya zo an yi ta'aziyya an musu addu'a an sallace su To masu sauraro kun ji yadda wannan abu ya faru daga bakin waɗanda suke na lokacin da abin ya faru a wannan gari na majiya a karamar hukumar taura ta jihar Jigawa. Nan da kamar yadda kuke gani nan ne daga inda wutar ta faro wato gonakin da al'umma suke ɗiban man lokacin da ya kwararo kenan ya shigo nan gonakin nan kuma ake kara kainar haɗa botikai lokacin da ake ɗiban wannan mai kuma kamar yadda rahotanni suka nuna a cikin ikon Allah daga nan ne wannan wuta ta tashi inda yawancin duk waɗanda suka rasa a nan gurin suka ƙone a nan gurin daga nan gurin aka rika ciro gawawwakin su shi yasa ma ba a yi nisa da su ba kamar yadda muka nuna muku aka binne su gab da gab kusa da inda suka ƙone saboda kamar yadda ake cewa ba za a iya ɗaukan su wato a yi tafiya mai nisa da su kuma ba za ma iya gane wannan wane ne ba wannan wane ne saboda yanayin irin yadda wuta ta ci jikinsu. su to sai ku ci gaba da kasancewa da Premier Radio a cikin shirye-shiryenmu da labaranmu na gaba domin jin cikakken rahoto kan abin da yake ci gaba da faruwa a wannan gari na majiya da kuma halin da marasa lafiya da ke sauran asibitoci suke ciki bayan wannan ibtila'i na fashewar tankan mai da ya faru a daren jiya kenan a garin majiya na karamar hukumar taura a jihar jigawa suna na kabila bello tukur tare da abdulrashid Hussain muke muku fatan alkhairi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 a ibtila'i da Allah ya jarrabe su a jihar Jigawa wanne motan fetur ta faɗi ta kona al'umma sama da ɗari a hakika wannan abin jajantawa ne abin tausayawa ne saboda mumini ɗan uwan mumini ne duk abin da ya samu ɗan uwanka musulmi to kai ya sama saboda haka muna ta'aziyya a bisa wannan jarrabawa da Allah ya jarrabi ‘yan mu musulmai a jihar Jigawa. A wannan kaddara ce daga Allah, Allah subhanahu wata'ala yana cewa, ولن نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات sabirin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana cewa hakika za mu jarrabe ku da abubuwa masu yawa a minal haufi kamar tsoro walju'i da yunwa wa naksin minal amwali wal amfusi da tawayar dukiya da kuma reshe-reshe Allah ya ce duka wayannan Allah zai jarbi bayinsa da su daga karshe sai Allah ya ce wa bashirin sabirin Allah ka yi wa masu haƙuri bishara su waye ne masu haƙurin shine Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wanda in wata musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda dukkan muma daga Allah muke kuma gare shi za mu koma to ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wayannan wanda su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne lalle shiryayyu kuma su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake gafarta musu a bisa dukkanin zunubansu da kuma abubuwan da suka aikata na laifuka saboda koma wanda suka yi wajen Allah saboda taraju'i da suka yi suka mayar wa al'amura zuwa ga Allah an karbo daga ummu salma radiyallahu ta'ala anha tana daga cikin ummahatul mu'minin iyali ne ga shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana cewa wata rana mijina ya dawo daga wajen manzala sallallahu alaihi wasallam abu salma sai take cewa yau mun ji abu daga wajen manzala sallallahu alaihi wasallam cewa duk mumini in wani musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati haza wa hairan khairan minha to face sai Allah ya canja mata Allah ya canja masa da fiye da abin da ya rasa in salma ta ce sai na kiyaye wannan hadisi ina nan sai abu salma mijina ya rasu da mijina abu salma ya rasu sai ya ce sai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati haza wa hairan khairan minha sai a zuciyarta kuma ta raya to ni kuma ina zan samu mijin da ya kai Abu Salma to amma tun da manzo Allah ne ya faɗa sai ta ce to alhamdulillah ni ma na faɗa hakan to sai can sai bayan ta gama iddanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi sai ya aiko mata da cewa in ta amince zai aure ta to daga nan ne lalle ko ta tabbatar da cewa da wannan magana ta manzala sallallahu alaihi wasallam to duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da wani masifa in ya faɗi wannan kalman to Allah zai canja masa da fiye da abin da ya rasa to kaga in za a kwatanta manzala sallallahu alaihi wasallam da Abu Salma kaga akwai kamar akwai da babu ne to saboda haka duk mumini idan masifa ya same shi to yayi maza yayi tarajjuri zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wayanda suka rasu Allah ya gafarta musu wanda suka ji a raunuka Allah ya warkar da su cikin sauki saboda dama kullu nafsin za'ikatul maut kowane rai sai ya ɗandani wannan mutuwan kuma kowanne mutum da dalilin mutuwarsa saboda haka muna ta'aziyya ga iyalan wayannan al'umma wanda suka rasa rayukansu muna ta'aziyya ga shi ainihin gwamnan jihar jigawa shine uban kasa muna ta'aziyya ga sarakuna da shugabanni duka na jihar jigawa bisa abin ibtila'i da Allah ya jarrabi al'ummarsu da su Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu a nasiha ta biyu kuma 'yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala tulku bi aydikum ila tahaluka kada ku dinga jefa kawunan ku zuwa ga halaka a dewa daga cikin kaji idan mai ya kone mutane moto ya faɗi al'umma sun kone to a cikin kashi ɗari casa'in da tara za samu laifukan al'umman ne saboda me ita mai masifa ce bala'i ne to al'umma sai gani kuma sai su ce za su je su nemi ganima za su je su nemi fetur wani mutum sai ya je da bokati wani mutum sai ya je da kwano wani mutum a ce wai za a je a ɗiba mai da take malala a ƙasa ita kuma mai ba ta bukatan ashana ko leta ko mai shanta a'a ko kwano da kwano ne idan suka haɗu to take za ta amsa to kuma idan ta amsa duk mahaduki wanda yake wannan area gaba ɗaya ko da kanshin fetur ɗin ya buge shi sai ya kama shi da wuta ko da mutum ya ɗebi fetur ɗin ya kai gidansa wannan fetur ɗin zai biyo shi har zuwa gidansa ya kone masa gida kuma ya kone shi wannan abin an yi shi a kasar nan Latu, Addu, wa husa suna da yawa suna da yawa saboda aka yan uwa duk talaucin mu duk halin da muke ciki mu dinga kiyaye rayukanmu rai ya fi abin da za mu je mu samu din ran ya fi dukiya ranmu ya fi komai a rayuwa shi sa Allah ke wala tulku bi aidikum ila tahaluka kada ku dinga ku je ku kada ku je kuna jefa kawunan ku zuwa ga halaka kaga wannan mutum shi ya je ya halaka kansa da kansa saboda me saboda neman ci na banza kuma duk abin da ba ka ba a shari'a in ka ɗauka haramun ka ci to bar ma wannan wajen haramcin nan to me amfanin a garin je zuwa ɗiba kayan mutum mutum ya je halaka kansa me amfaninsa yanzu gashi na ana magana mutum sama da ɗari sun halaka a lokaci ɗaya kuma motar yadda na ganta ma a daji ma a bayan gari ne abin motar ya fada ba amma a cikin gari ba ne wani abin ko a cikin gari ya faru to al'umman eriyan kaf ya kamata su wase su bar wajen hatta su ga eh, jami'ai sun zo sun yi controlling din wannan abin wuta bai tashi ba in na kwashewa ne a yi transfer zuwa wani mota in kuma ya malala ne ya kare a kewaye wajen na wani lokaci in har gurin ya bushe ko a kawo wani chemical a zuba wanda zai hana tashi wuta amma ba yadda za a yi a ce wannan abin mm, tanka ya faɗi za a je a nemi ganima wuta bai tashi ba ba yadda za a yi haka bai faru ba saboda mai wani zai tafi da boket? wani zai tafi da kwano wani zai tafi da langa-langa wani duk kowa da abin da zai tafi ya ɗibi wannan abin daban-daban ne saboda ka uwa musulmi ran kafa guda ɗaya ne guda ɗaya ne da Allah ya baka shi saboda haka kai in baka kiyaye ranka ba ba wanda zai kiyaye maka rai kuma na gaya maka cewa ko da ka ɗiba wannan abin ka kai gidanka baka sira ba in dai gidanka yana kusa da inda wannan abu ya faru wannan wutan sai ya bi har zuwa wannan gidan ya kona ma gida ya kona iyalinka ya kona kai to me amfanin wannan abu saboda kan wa musulmi mu kiyaye rai ba abun wasa ba ne rai ba abun wasa ba ne wanda abin da baka da sifiyanta in ta tafi shikenan ta tafi kenan saboda kan wa mu dinga kiyayewa don wannan abu ya faru bila adadin diyewa a kasashen diyan duniya ma diyewa ya faru irin wannan kuma duk inda kaga wannan abin ya faru to wallahi tallahi zaka je ka samu an je cin ganima ne an je ɗiba kayan ne abin ya same su wanda suke cikin gidajensu wanda suke wani guri bai same su ba wanda suka je za su ɗiba kayan nan su ne aksari suke mutuwa saboda ne su za su je su kunna wutan da kansu ba wai sai ka je ni a shana ba fetur a ko kwano da kwano saboda ba'at shasa fetur yana da ka'idoji dewa ko a gidan mai ake saukewa ba inda rana ne za a ce a bari rana ya huce kuma ko da daddare ne ake sauka sai an sa su'at sai so an an je an aje kaya wuta da waye waye sannan fa za a saukar da mai daga mota zuwa tankin a gidan mai saboda mai ba abun wasa ba ne fetur ba abun wasa ba ne in ma gas ne ba idan mutum ko shaka ya yi har sai ya biyo shi har ciki ya kona shi saboda haka wa musulmi mu kiyaye rai ba abun wasa ba ne shasa ubangiji da ya san me rai sai Allah ya ce min ajli zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس nasa jami'an wa man hayaha, baka ka a hayan nasa jami'an a wani ayan Allah ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahum azaban azim wannan rai kenan fa idan mutum ya kashe rai da gangan eh, ga bala'in da zai same shi in a kuskure ne ma fa sai mutum ya biya miliyoyin kuɗi saboda girman rai bayan mutum ya gama biyan kuɗin nan a akalla a yanzu ba zai kasa bari miliyan ɗari hudu zuwa biyar ba idan mutum ya biya wannan kuɗin fa sai za Allah zai ce har yanzu fa baka huta ba wannan hakki masu jini ka bayar ni kuma ka zo ka biya hakki na ka kashe min bawa na kai azumi sittin a jere wannan fa duk a rai ake yi ba saboda hakan rai ba abin wasa ba ne a kuskure ma in ka kashe ga abin da za ka yi kuma ko masu jini in su yafe Allah shi ba zai yafe maka ba sai kai azumi kwana 60 din nan yasu wani kare ba abu wasa bane shasa kai da kanka Allah ya ja maka kunne wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku dinga zuwa kuna jefa kanku cikin halaka saboda rai ba abun wasa bane Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah kuma ya karbi shahadansu Allah kuma ya kiyaye na gaba subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma aghfir li hayyina وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنصانا وحرنا وعبدنا وغائبنا وضعفنا وآسينا آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kan abin da ba mu da cikakken ilimi a kansa na ji wasu sun haramta bitcoin wasu sun haramta mashin blockchain technology irin gaggawan haramta abu da ilimi bai ishe mu ba wallahi yana cikin dalilin da ya sa dukkan duniyar musulmai ta koma baya a technology Europe ba sun ci gaba a technology ne a first industrial revolution shekara kamar ka ce 300 da suka wuce amma mu duniyar na ci gaba a technology sama da shekara dubu ka je ka duba irin gina pyramids da aka yi a Egypt a Giza ka je ka duba ci gaban technology a Spain biladun Andalus shekara dubu ɗaya da suka wuce a irin Granada, Cordoba, irin Sevilla, irin Mallorca, irin Cadiz kaga ci gaba gabanin yau ci gaba duniyar musulmai sun ci gaba mai tsanani sama da shekara dubu amma neme da mu baya shine gaggawan ba da fatawar harantar da ci gaba ilimi bai ishe mu ba wallahi wannan shi yasa ijtihadin technology ne da musulmi wal baya gaba ɗaya shine maimakon mutum bai da ilimi akan a yanzu akwai wanda na jiya ya yi rubutu ya haramtar da bitcoin da sauransu amma cikin rubutun sai yake magana wai i naira ma wai bitcoin ne i naira ka duba rashin sanin abu baka san abu ba amma ka sa kanka a ciki wannan shine babban hatsarin da muke ciki kuma wai wanda yake so ya sani maimakon ya nemi experts a duniya a blockchain technology su yi bayani muna da phd holders muna da sai mutum ya dauko wani yaro da ke mining wai sai a kawo gaban jama'a shi zai bayani yanzu za ka dauko kan wanda ya bude facebook page yana posting ya maka bayanin digital marketing ko ya maka bayanin facebook ba za ka nemo wanda ke kamfanin facebook ya yi ba ka yi adalci kawai daga wanda ya buɗe kai shi ya zama expert sai a kawo wanda zai bayani shi ma bai san me ake yin ba wai sai a ce maka wai mining danna danna ne mining ba danna danna bane asalin mining a technology shine finding solution na abin da ba a samu ba shine abin da ake a mining amma sai a ce wai danna danna sai a ce to yan danna danne wallahi ba daidai bane a farkon fitowar rediyo da ka sani a kunna a ƙasar saudi arabia an haramtar da shi an ce haramun ne malamai sanda suka yi matakin da ana saukan ƙur'ani a masallaci akan kar allah ya sa rediyo ya shigo garuruwansu an taba zuwa gindin antena na rediyo ana karanta ƙur'ani ana addu'a allah ya sa abun ya lalace suka ce sihiri ne har sanda aka ɗauki manyan malamansu aka kai su inda ake broadcasting labarai suka ga me yau suka kuma ji ana sauraro sai suka ce ashe ba sihiri bane ashe fatawar da mun kuskure fitowar satellite station da yau muke da sunna tv muke da al-irshad muke da manara muke da Afirka TV muke da Wisal muke da Alƙausain ga sunan da dama ana koyar da addini shekara talatin manyan malaman tsare sun ce secular a gidanka haramun ne kuma suna rubuce kuma suna cikin fatawar lajina a yanzu akwai wanda ke fatawar a yanzu saboda da kan abin da gani ana nuna tashoshin turai to yanzu addini ya koma ciki ana koya me kuma ba su bambance sai ka ce kawai haramun ne sashi a gida to yanzu akwai tashar ma da 24 hours kira'ar qur'ani ake limancin haramain ma kana kallo to yanzu an da an warware fatawa to wannan shi ya kashe muslim world yawan gaggawan haramtar da duk wani abu gabanin a fahimce shi a yanzu abin da muke ciki da yawa an haramtar da ababe nawa ne aka haramta da ba a gane shi kansa hoto ba sai mutum ya ce maka wai bidiyo halin ne amma hoto haramun ne sai mutum ce maka wai bidiyo halal ne amma hoto haramun ne saboda bai san technology ba da bidiyo kamera da hoto abu ɗaya ne hoto da ake kesa dauke ka daya video camera within one minute zai iya capturing images 40 da yan kai wani 20 da yan kai wani 60 da yan kai to hoton ne ake jojjona shi da juna shine yake zama video da amma sai mutum ya ce maka hoto haram ne video halal ne rashin fahimtar ma na'urar kanta gaba daya to ni shawari na shine duk abu na ilimi na ci gaba don Allah in ilimin bai ishe mu ba mafi kankanta mu yi tawakofi mu yi putin fatawa on all, har sai ilimi ya wadata duk waɗannan technologies mun ce imagine suke fitowa ba su zama tabbata ba so kar ka yi gaggawan fatawa kuma kar ka dauko kawai wani wanda ya ce yana mining wai shi zai maka bayani ka nemi experts a duniya idan za a yi fatawa yanzu a najira ko majma'ul fiqh islami sai an nemo gogagge a duk duniya sai a ji me zai yi bayani sai a je shi gaban malamai sai ya yi bayani a kan abu ba wai ana neman wani undergraduate ne ko wani postgraduate ba a gogagge a duniya musulmi da aka aminta da iliminsa in a likitanci ne shi zai zo ya in dna za a yi shi zai zo ya yi in nanotechnology ne ko bai shi zai zo yayi malamai su ta tambayoyi wani lokaci ana sati ana tambaya don a fahimci sirrin abu bayan an kammala tukuna sai a ce to me fatawa akwai fatawar yanzu recently gwamnatin dubai sun kira last year united arab emirates suna son su yi magana akan smart chips da ake sa a human body suka tara masana mutum 250 a duniya ni kadai suka gaita daga west africa a wannan lokacin kawai da zo musu bayani akan smart chips amma an gar technology da a likitanci gabanin a bada fatawa dukkan taron mutum 250 daga duniya a zo ne a yi magana akan amma a Najeriya in ka jefa tambayar ko ina ka jefa za a amsa maka ba mai bukatar wani mara bayani haka muke ciki ina tare da Professor Sano shine Sakatare General na ainihin World Muslim Fiqh Council Ya ce suna son yin aiki fatawa akan AI amma suna neman permission na su sanya sunan mu a program of event don mu zo mu musu bayanin AI yaya technology yake saboda malaman duniya su duba menene mafitar muslim umma a ciki but unfortunately mu ba ma fahimtar abin sai mu fara ba da amsa shi sa ababe da dama da ake haramtarwa nan gaba da kai kowa zai shiru ba zai iya haramtarwa ba saboda economy na duniya can yake komawa kuma in ka ci gaba da haramtarwa za ka zo ka gane duk abin da kake fahimtar ba haka yake ba a duniya kuma ka haramtar haramtar wanda kai wasu sun yarda da kai sun haƙura maimakon ka ce su yi abu kaffa kaffa ko kuma su kauce wa abu na shimuwa sai ka haramtar sai suka bari sai duniya ta ci gaba sai aka bar su a cikin kunci wallahi duk abin ke mai da mu baya gaggawa haramtar da ci gaban duniya